بسم الله الرحمن الرحيم سنن الترمذي وقال حديث سنة دبول إيه قريب من ثمانين التقوى يقول المصنف رحمه الله قال حدثنا حسين بن أبي كبشة البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن زوري عن السائب بن يزيد قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلام يأكل بقى الجزية يأكل الجزية لا شيء الجزية كل إذا كما الكلمة الجزاء والمساكمكم kamar sakamako ko lada abin da ake rufi da jirgin ne idan ƙasa ta koma ta musulmi dole wanda bai musulunta ɗin bai dinga ba wa musulmai ladan kula da shi a wannan gari don ka a taɓa masa jininsa ko ka a taɓa masa lafiyarsa ko dukiyarsa ko na wannan abin da yake bayawa ba wani abin da yake sa wani gunta ba a'a ladan kula da shi inda da musulunci sai a ci an yafe masa sai a ci an yafe masa ko dama ya halatta mutum kai masa aiki ka ce biya ka an gane ko ko kai ko kuma shi kayan kai masa aiki kai masa ke tun da kai masa aiki suka ce biya ka wani shi ne jaziya ba ba wani abu ne da ake faɗa na narko ko na abin sharon su eh kawai a ce shi yasa za a ga cewa tsarin mulkin gargajiya kawai za a ce a karɓi kawai dan kana zauna kan dandali ko abin da musulun kana zaune a ce a karɓa dan kana zaune wanda ya saba koyo manzan Allah sallallahu wani kin a wajen kafirai ake karba. نعم يجي عن سائب بن يزيد قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين daga majusawa na bahrain to wannan abinda suke faɗa cewa majusawa suna ganin cewa kamar maguzawa ne ba su da addini wannan sabani tsakanin malamai ya daɗe kwarai daga cikin kuma a yanzu haka yake amma kuma allah su ta'ala in ga kula yanayin yadda yake mu'amalar majus irin musu mu'amala irin mu'amalar da yake wa ahalin kitabi an gane ko to amma ko ba sahi da cewa an ba su littafi ba to a lokacin da ta alaihi ya karba a wajen su. to ko ba a wajen su ba a wajen ma duk wanda garin su ya koma garin musulunci zai biya gajiya wani shine abin da za a yi wa akhadha umar min faris umar ya karba a wajen farisa wa akhadha usman ne furs usman shi ma ya karba a wajen su wannan ce furs su din faris kasar su wasu an tu muhammadin na tambayi wato bukhari an hada kan wannan hadisi fa qala huwa malik an zuhri an nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ba magana wato sa'i ibn wannan ba haka sanadin ki kuskure ne to da aka kira hadisi ne mursal na ba ta an gani hadisi ne mursal amma kuma da shawai da take shi babu ma ya shillu min amwali ahli zimma babu da ke magana akan menene ya halatta ku ci daga cikin dukiyar kafiran amana ya halatta ku ci an ba ku dama ku ci bal hadisa ku ce ba qala sa'ibnu lahiya an yazid ibn abi yace an abin khairu an uqba ibn amir qal qultu nati ya rasulullah inna Allah inna namuru bi qaumin mukan kuce ta wajen wasu mutane falahum yudayifuna bal ba ta iya karba ba kunci mu mala namuru bihim idza aradna al harb idan mun mun nufaci yaki za mu tafi yaki idan muka zo gifta su mun ce su taimake musu ba mu abinci ba mu ba kai ko kuɗi ma muka miƙa musu sai mana sai mana ba sai ce wala hum yu'adduna ma lana alaihim bil haqqi ba ta ba mu haƙƙin mu dake kansu a matsayin mu na bakin su kenan duk bako yana da haƙƙi akan bakonsa in yi soka a guri ba ko wanda ya ta kai wala nahnu na'khudhu minhum ce mu kuma ma iba da wajen su ba mu cewa mu ɓaci haƙƙin mu da ƙarfi a wajen su ta iya magana suna ce da abinci mu kuma tafi mun zo mu tafi haƙƙi muna jin yunwa ya zami وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم in abau in sinki ki kun nemi su ba ku abinci ko su ba ku ruwa sinki su ba ku yake cewa to an ta ku zo ku rika ku iba karhan ko suna so ko ba sa fa ku zo sai ku iba da in kun ga za ku iba ku iba wannan shi in kun ga za ku iba sun zo za ta fi jihadi aikin Allah za su ah, to ai dama abinda ake magana a kan cewa in ka ci kayan jama'a ka Allah ya kama to za aikin Allah za a ci shi Allah shi ya hukunta ya haka ba ko kar ma da haki ma da haki eh kwarai da gaske a mutum ne ba za ka ji an ce mutum da baka samu ruwa ba sai ya ke mama wace da kuma yana haka to kuma yanzu a ce a yi sallah ba a wanke a to tambayar da za a yi ma waye ya ce a ke mama waye ya ce a yi to shi kenan ko mutum ya tsarkin hoge ko kuma gaje ce ai malam sallah ta ba ta karɓa ni saboda ban sa ruwa ba wa ya gaya maka wanda ya ce a sa ruwa shine ya ce a hoge shi ne abin da? da alamar cewa mutane ko rashin imani ko jahilci abubuwa na addini mutum ya nuna ɗaukar su haka ai da gaya ma wani lokaci sai mutum ma ya je fitsari ya hoge sai zai nuna mutane a aiki karbi da su a duk da abin da ke fata yake cutar da mu a wajen allah mai mu muna da tabara ba mu muke gani ya ya kamata ne ba allah ne zai gani wani يكي سوى هذا حديث حسن وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الشبيب أيضا وإنما معنى هذا الحديث معنى أن أنهم كانوا يخرجون في الغزو كذا يكي سكي بتاع fa yamuruna bi qawmin sai su fice ta wajen wasu mutane wala yajiduna min at'am ba su da abinci da za ta samu su siya ma yi shi da bin saman irin wanda za su sa kuɗi siya babu an gane kun wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ce in abau an yabi'u an sun yi su siya muku illa an ta'khudhu karhan in kun yi ba da karfi ba ku ku yi ba to hakaza ruwa, ruwiya fi ba'd hadisi hadith mufassiran وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يعمل بنحو هذا عمر بن الخطاب shi ya kasance na ubarni ma da irin haka shi to kun tafi ku ya kare sai ku shigo cikin gari ku ce a siya mu kun ba sai wata ku iba tana dama da karfi a jikin shi ke da aikin Allah ku tafi walaki hadisi ne hasadu da gairi yusuf ibn lidati babu ma ja'a bil hijra wata tarahiyyar su an yi sa babu da yazo akan kaura yin kaura hijira ka bar garin kafirci ciki tafi garin musulunci garin da aka hana ka bauta Allah ka je inda za ka bauta ka bauta Allah kamar wannan ƙasa ta mu Najeriya wannan ƙasa Allah ya tsare mana ita Allah muna son Najeriya Allah ka jara mana Najeriya malam dan Najeriya gujewa Allah an ga dama ka kafirta kaga dama ka zama ahlus sunna kaga dama ka zama dan bid'a kaga dama ka zama shi'a shi ne in ga dama ka je ka sa littafi a halari ko ka samu sahih bukhari ko bulugul marami ko ka dama ka samu suna girman sa ba da ne ce dan me saudiya ba kai saka haka ba shine wani yake cewa shi bai taba a cikin kawajirin rodariya wannan dokoki na kirkira ko constitution da stores din nan da aka kirkira na ƙarya ba wanda ya kusa da adalci irin wato a tsakanin wayannan wancan su wato constitution din irin wani na nigeria yi domin akwai freedom of religion za ka yi abin da ga dama idan a nan kasar ga ka shiga aljanna ba kai ne ba ga dama ba ko duk mafi girman abu wanda a rashin sa ana yin yaki ko a kare da yin yaki in ba a yi ba an baka dama kai kiran sallah a kaga sallar jami'i kun ga dama yanzu ka auri mata uku ka auri mata hudu kai akwai ma masu kuyan ji a kasar nan a garin da ma akwai masu mata bakwai bakwai in ji su an tambaya sun ce hudu na aure hudu ku ba sai da suka samu suka a gane ko ba ta jihanna in ga damar ka biya ya goma ko ashirin ko talatin mace don sai ta juye ma dutsen daya wannan abu ku duba su ba abu ne mai girma shi sa mutum ya zo ƙasa ta lalace a'a ita najeriya ba ta lalacewa yan ƙasa ne suke lalacewa kuma ba a ce daga wani shi kenan ƙasa ta ƙare ai shi kenan wanda a ba ba ai sai dai in babu Allah babu babu Allah ne a ah, to ranar da manzo Allah sallallahu ya bar duniya cewa suke addinin musulunci wasu suka ce sabai ai shikenan ai kaza kaza wasu ma sun yi rinda wasu sun yi kaza wasu kaza sai ya ga ce kai man kana ya abdu muhammadan fa inna muhammadan kalimat wa man kana ya abdu Allah fa inna Allah fi bilalati kuma a ranar ba duk abin da aka fara ake yi ba fasa ba la ilaha illallah ba fasa ba to shi sa ko da wani ko ba wani za najeriya ko da wani ko ba ba wani za najeriya ko wani ya yadda ko wani bai jama za najeriya ko ya ki ko ya so za najeriya ko ya taimaka mata ko bai taimaka mata ba za najeriya mai yin shi ne allah kai dai da ganin kasar da kake gani san allah ne ke gudanar da ita wallahi tallahi ba dan adam ba domin duk sababan da za a iya ci a fada a ci da ta an hakansa kuma Allah ya tsaye ne aka zauna lafiya kasa mai rika rututu mai lunguna da saƙo a ce nasma a ce mutum miliyan ɗari biyu ga rika ɗaruruwa kuma a zauna lafiya a zauna lafiya Allah ne ke an haɗa wani ku a lokuta daban-daban daga shekara kaza ko rushe daga shekara kaza ko rushe sai bayan wasu sauka sai wani ya tafi sai ga wani wani yana zarta ɗinki haka zuwa inda ma'an tafi kasa za ta sake ɗinkewa kuma a cikin da walwala a cikin da jin daɗi ana nishaɗi kuma na Allah ne yana daga cikin shirka ka ce ai shirka aka ya farko shi sa ka shiga wahala to kuma in ba ya za a sake shiga wata shirka kuma ba mai gyarawa sai wani a tun da yanzu wani ya tafi shi ke nan kaga yanzu allah ya ga dama zai iya ba mu dama mu ƙara shekara ɗari biyar a ƙasar nan ƙasar ta ƙara shekara ɗari biyar to tun da wani ya tafi shi da ya ci shekara wata shi kenan an daina shi kenan shi tsarin allah da ya shirya abubuwan da zai ya haƙura kenan najeriya ce an gane ku gwamnati wasu kudin za a buga su gwamnan wasu gurin da a gano wasu abubuwan jibi za a sake gano wasu abubuwan haka ne kar a fada shirka wancan laifin da muka haɗu muka yi baki ɗaya mu tuba ga Allah to ka a sani. a in ba wani ba mai gyara ba ai wallahi idan ba wani ba wanda yake gyara in ba wani ba wanda ai tun da ba wani ba ai shi ai wani shi kadai ne mai amana shi kadai a wannan al'umma ba za ka ga maka sako ne yi wa al'umma a lokacin sanin kuɗin gora ba a yi mata kuɗin gora a ce ta lalace domin akwai hadisi tabbas an ba wannan kuma tabbas ba za ta lalace ba dukkan jama'a ta lalace hadisi ma'auya ce sai bukhari la ta zala ta'ifatu min ummati zahirin al-haqq la zulhum man khazalhum wa la man khalfahum hatta ya'tihim amru Allah hum ala zalik har al-umma da zuwa da ya ta samu gaskiya ta samu masu rubon amana ta samu masu kamantawa ta samu masu kaza ta samu masu kaza a yanzu kuma na haka tsinna a kowanne yanzu in yi maka mu'amala suka ce sahabi ne kuma yanzu a kai kayan yanzu kai ka zama adali nan a ce mutum miliyan 200 don kayan hulɗa da goma sun cuce ka shi nan kowa ma yanzu cuci ne kowa macuci ne ai ba daidai ba ne ai ba daidai ba ne babban abu shi ne duk sanda allah ya kawo shugaba aka ce an tsaye da shugaba a zaɓa mu tsarkake niyyar mu ga Allah subhanahu ta'ala mu tafi zuwa ga Allah mu daina cewa sai wani an ba wa ba kasa ta lalace ha sai Allah an ba Allah ba kasa eh an ba Allah shi kuma Allah la yafna wa la yabidu wa la yakunu illa ma yuridu ba abin da yake ba zai kare ba ba zai lalace ba ba abin da yake kasancewa sai abin da yake subhanahu ta'ala to wannan shi amma ka ce wai in ba ne. wani kadai a wani ba daidai ba ba daidai ba ba daidai ba ka ce duk mutane sun lalace kai da shugaban lalace نعم يجي قال أحمد بن عبد الله قال قال لسان زياد بن عبد الله قال قال حسام منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم yau ma fita shi maka ta ranar da aka bude maka shiga da suka suke cewa layin jirata ba a dukkan shi to ba wata hijira da za mu sake yi daga nan garin makka zuwa wani gari ba a dukkan shi ku gane wannan zance ne mu kayyad bi makka ya keɓanci iya makka nan musulmi a sake cewa su yi wani ƙaura saboda wani ya kawo wani bala'i a gudu su ban maka ba zai shafi ba ba amma magana kuma a cewa ba hijira ko ina cike na ajiyar hijira a la wani ul hijra hatta tanqati a tauba hadisin Abu Dawud sanin hijira ba za ta yanke ba sai tuba ya yanki har yanzu guri in kaji cewa ba zai maka ba za ka ita shi ka gani ba ku ta sa ba amma ku ne suka tashi sai ka ɗauki ko ka fasa ne a wannan hijira din nan ya fa kai hijira ka ba abokan banza ka hijira ka bar garin banza ka bar matan banza ka bar sana'a abdullahi dan abbas ya ce duk sana'a da kake in kai shekara uku ba fa'ida ka bar ta kai kaura ka bar ta kai ne na'am ka samu wata rawaito maka aka yi wai ai mu wanzamai ne to ku wanzamai ne rawaito aka sai kun yi wanzanci sai kin wanzamai ko ka ce kun yi sana'a kaza kuma a gidan ma'aika ba ɗaya ai ƙa'ida lallai sai ka ci da biyu ina maka da shi tun da kai ka ja biyu ya ki jawo ba sai ka kula da ka fike shi ba ka ja abin da zai jawo ko masu wai tun da ta ƙi da zan mutu duk ba haka ba ne duk wanda shari'a ba wani abu da ta sa maka dole Allah ne kawai ba a haƙura da shi da manzansa amma kowane abu na duniya za ka iya haƙura da shi kuma za ka zauna lafiya wanda zai na abu da wasu da shi zalila an ba Allah bane gaya ma ko na ba za a iya rabuwa da shi kuma a zauna lafiya sana'a za a iya kaura a bata don ba ba an kai sana'a kaza ka ji wahala ce wahala ka kawai ne zai dinga ce sai sai kai imani da kaddara a'a imani da kaddara ka gudu ma ka bar sana'a imani da kaddara an gane ka gudu ka bar mace banza shi ma kaddara ne ka ba abokin banza shi ma kaddara ne kai ta zama kana shan wuya kana cewa kaddara ba haka ba ne. sai zina umar gashi zai ya zo zai shiga faris ko zai shiga ro yana cikin wasa za ka ce ai annoba ake yi ko yaƙi ake ko kaza ake da shawararsu sai ce mu juya sai abu mai ne ke ce masa tafiru min kadirin la kadar Allah za ku wuce ta ce kai tafiru min kadirin la ina kadirin la za mu wuce wata kadara Allah mutu wajen wata kadara ai gudun ma kadara ce an gane ko ka bar ma wannan abu ka tafi wani ita kaddara ku gani imani ake da ita ba aiki da ake da ita ba Allah ne yake aiki da ita da ni da kai imani zamu iya akwai kaddarar wahala akwai kaddarar daɗi an gani amma mu an ce mu yi aiki tutur don mu yi maganin kaddara wacce take mummuna a ƙarshe da abin da za mu yi sai abin da Allah ya so zai tabbata amma mu a ce shi ke da mu zo na mu ce wai kaddarar kaza ba a'a yasa daga kuma kullum dan adam ko kawai yake da kaddara tsawon rayuwarsa to da yi imani da ita dan zaka tsallaka ciki sai haka da dama haka labu sai ka tsallaka haka dai ka tafi kamar haka ka ce wai abin da Allah ya kaddara zai sami ko wanda ya kaddara wanda ba ba ya kaddara ba ne ku tsaya duk sana'ar da kake kake ganin za ta rubuta kai a jiya wannan abin da yasa nake faɗa haka akwai mutanen mu suna nan da wani ciwo a kwakwalwarsu mutum yana nan wahala tana neman ta kashe shi yana ta dorawa allah ne shi kuma allah kullu shi ila inda hujjar miqdar wani abu yana da wato iyaka ta iwa a wajen allah iyakar wannan sana'a ta kare ta da aiwata kuma kai ya kai din magana ka ba ta sa allah ta da rubutunsa ba ba ta sa allah ta da rubutunsa ka canza ka daina ka samu ta a gida da wanda ka ga dan abbas ke guda ka wannan al'adam shar'iyya ne ibn bursh yake wato yake kawo hadisin da shi abdullahi dan abbas mun kai shekara uku kana sana'a ta ki jawuwa ka ja ta ki jawuwa ka yi ta ki bata ba su ka shekara uku ba ka zama wani abu a cikin ta ba ka ji ko wani zai ji wannan kamar zai ji wani irin abu sama sama haka da an magana kuma sai mutum kawo kaddara wato yake cewa la hijrata ba'da al-fath babu kaura ma'ana kada ku ce za ku sake yin kaura bayan bude maka walakin sai da cewa jihadun waniya kawai abin da rike muku jihadi da ikhlasu jihadi da kyautata niyya da yin aiki dan Allah wa idastum firtum idan an nemi ku muku fito yaki firin ku fito idan shugaba ya ce ku fito ku fito shi ne ba ana kina ku firma bi an abi sa'ili wa abdullahi bin amri wa abdullahi bin shubishi hada hadith hasan sahih wa qad rawahu musliman thawri an mansur bin mu'tamir nahwa hada hadith sahih ba ma ja fi bi'at an nabiy sallallahu alaihi wasallam babi zai akan yi wa manzan Allah chaffa chaffa ma'ana chaffa kamiko masa wuya da dama ka ba shi ka gabaki daya ko dai ka ce akan sai dai in mutu ko a kanka ya annabin Allah sai dai ai kaza wannan shi ne can faɗi falastan sa'id ibn yahya ibn sa'id ibn al-umawi qala qala hadithna isa ibn yunus an al-auza'i an yahya ibn abi kathir an abi salama an jabir ibn abdullah fi qawli ta'ala shi fadan Allah subhanahu wa ta'ala ne ke cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minin tabbas Allah ya yarda ya amince ga mu'minai idi bayu'unak san da suke maka sabba sanda da suke daukan maka alƙawari cewa ba za su gudu ba cewa sun yadda su mutu tahta shajara kana karkashin irin wannan bishiyar wani jami'in jami'in yake cewa ba ya ana rasulullahi da alaihi wasallam ala Allah da firra mun yi shaffa da annabi sallallahu alaihi wasallam masa baya akan cewa ba za mu gudu ba wala nubayi'u an mauti wannan sai zama sabani ne wajen sabai abin da ya kyau wasu masa mubayi'a an mauti wasu masa ala Allah ya firu aka cewa ba za su gudu ba kusa abin da ya faru shi ne a shekarar ta shida bayan jira annabi sallam daga maka zuwa madina annabi sallam tun da ya bin maka bai sace wai gar maka ba sai bayan shekarar shida to shi ne a hudaybiya da ya ce zai je da nufin ya umara ya ziyarci ɗakin Allah to da ya je nan hudaybiya wuri ne sai tura sai na usman da wasu ɗaiɗe cikin sabai ce su ga abu suna lokacin yin sarki nasa su gaya masa cewa ziyara na su kuma na su ba wani amma kada ya gani kai tsaye a cikin gari su ɗauka wani abu a gaya masa in ya ce mu shigo mu shigo in ya ce mu juya mu juya to kafin wannan alif sanar ya gaya wa sabai cewa لقد ربي الله لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق إذ وتدخل haram insha تدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم قصر لا تخافون to lokacin da ya faɗi wannan ce ya yi mafarki ga shi sun shiga maka cikin aminci wasu sun yi sai wasu sun yi kwaskwaskada za a yi hajji kenan ko za a yi kuma to wannan abin na cikin zuciya sahabai wajen ka ɗauka wannan shekara ne wajen ka ɗauka ka ce a sai san da allah ya kawo to kuma yanzu an zo kuma na ba wanda ya zo da makami ma ana zuwa sai aka rike sai da usman kuma aka ci a rike salamu da ba har ma aka isha a aka yi jita-jita cewa ai ma an kashe su ai ma an kashe su to cewa an kashe su din nan to shi sai da fitar ce ku zo kurmin shafa to a kenan dole za ta canza fahimta yanzu magana da sa dantsi da ikon Allah za a ta suna cin wannan yanayi sai kuma ga sun kirawo wato ko sa'ar bin amuru da wasu su daga cikin mutanen makka a zo a zo na da hannun salam a ce hannun salam cewa a kacin mafi ce sa'ar bin amuru suka cikin saboda amuru lamarin ku yanzu su to da mu zo ana tattaunawa sai na amuru ke a alifin Allah ai ku ya shi ba ba ka ce ba zai ci tukwar na ci maka wani shekara har ba ci maka wani shekara su wannan shi ne abin da ya faru kuma ta tabba ala Allah da firra Allah da firra ba za mu gudu ba ولم نبايعه على الموت wannan yana daga cikin wanda ba su baya akan mutuwa ba kenan hawa da ke fil babu an salama ibn al-aqwa wa ibn umar wa abada wa jarir bin abdullah wa qadru ya hada al-hadith عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال جابر بن عبد الله ولم يذكر فيها أبو سلمة قال لسان قتيبة بعدني أنا قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن عبد عبيد قال قلت لسلمة بن العكوع عن أي شيء نمشي على أي شيء وين أكملين بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذا الله شفا يوم الحديبية أنا حديبية قال لي تعلم أكمل شوها هل كده شيء ba akan mutuwa ba sai a ce su ba akan mutuwa ba wasu kan mutuwa a za a ji suna san san shi to za ku kenan wannan shi sa a lamarin addini duk mutumin da duk abin da za a ci a nema a wajen su harka addini wanda bai kai zuwa ga rai ba mai sauki ne ba wadancan na farkon fa su ya kai ga bukatar addini ta bukaci rayukansu kuma sun bayar an zubar addini ya bukaci jininsu sun bayar an zubar da ni da kai ko bai ba a ce mu ba da lokacin mu ba bai ba a ce mu ba da lokacin wato karatun da muka sani ba bai bai ce a ba mu ba da kudin da aka muka dan samu muke da dan iko mu dan bayan duk wani abu su kashi ya ce bai ba a mu zai dan abu da bai takara ya karya ba domin duk musibar da ta ƙetare rai ta mai sauƙi ce mai sauƙi ce ta yi sa wani dole wajabta wa musulmi wajibi ne mai haƙuri wajen yada wannan addini wallahi tallahi wajibi ne kawai domin wani can magabatan mu sura da jinin suka bai aka zubar ni kuma kwarci ake ba da lokacin kamalan dan abin da ka ɗan sai Allah zo ka kai ma dan abin da kake da shi dan sa na kuɗi kai kuma dan abin da kake da shi na tunani dan sa su kuwa san rayuka suka bayar ka zubar amma a gefe guda da ni da kai mun fi ganin kima da darajar lokacinmu da kuɗinmu sama yadda su suke ganin kima da darajar rayukansu su kuma haka su Khalid bin Walid yake gaya wani sarki a fadarsa ya ce ya gaya masa magana ce kuma yi ne kuma suke cewa eh a yi labari a gaya mana jinin mutanenka da kai yana da zaki sai muka zo mu sha kuma wallahi muna burin mu mutu fiye da yadda kuke burin kurari haka sabu haka sabu idan ku sanya ganin ga mutane ne ya masa kafin ka ce mai siga sun saba shi a wuya sun kashe da jimla ba. wallahi sai ka sun kawo shi wallahi duk wanda ya ji musu tawar sai sun kai shi tafiya ba ake su ma mai ibn usan hadisun abu dawud da sai bukhari alim sallam ce duk inda wa su ma mu kamo mashi sarki ne ba sarki irin da wanda lokaci a zalimai bayi bayi sai da na addo sai yadda ikon sabon sai tafiya ko su ga sarki da ya hawa zai da fashe hanyar maka suka ci kai kun tuna umarnin manzo Allah eh ai ko haka ne ai ko mu je mu dauke su ko ya dauke mu wallahi haka suke su in dai aka ce umarnin Allah da manzon Allah ne ai magana ta gari wallahi kafin ka ce mai sai suka tarwa ta gurin gaba ki daya sai ga sun kai su mama a ka sun ajiye shi to shi yasa da Allah ya sa shi yasa Salman Farisi hadisi da cikin wato adadin faran da Imam Bukhari da Sahih Shafi wani mutum yana cewa Imam Abu Nisa ba kun ji dadin kun ga annabi kun yaki a bayan jiran ji kai kai ba din ina ma kai ka zo a zamanin annabi kai ba din ka dai gode wa Allah da Allah ya sa ka daga cikin masu imani da annabi mu'mini lalle ba ya ce domin mun ga wanda suke zamani da annabi su fito a munafukai da kafin ya ce kakkai fatan abin da baka gani baka gan shi ya ce yanayin yana da matukar wahala ya ce ka gode wa Allah da a yanzu nan kana mai imani yanzu ka sai wai da ma kai sahabi ne a'a ba ta taso ba tun da dai Allah ya sa kayan imani alhamdulillah a kasar ta kai a kan ajiyar kasar ta koma daga masu bayi ba da kana musulmi eh? ina isari ina ka haƙura ta ka bukatar ina ka kaza ka zo ka ajiye ka a gida ka kira wani ka ce da Allah ya zaɓi wata kake sosai sai ta ka ka aura ko ce fa za ba ya zaɓe ba shi kenan ba kamar ba aka ci komai ba sahabi ansari ya kai ce wato makki ko muhajir ya zo ya ce to ga mata na ɗan shigo bisimila ga mu ɗaya ya juya kai ya juya in ya zaɓi da ce ya ɗauke wanci wallahi ta ɗauko muna yake yi yanzu kai yanzu a cikin kawo cikin wannan al'umma ai ka ta tafi ya fito a munafiki wallahi tallahi da sun fiye kusa a wani to ayi hadarin kenan kalle mu baka kalle mu ba Allah ya samu cika da imani ai daga gode Allah shi sa kan abin da ya rage din an gane ku kai ta talautawa kuma abin da ya dace ka zage kai abin ka iya eh, Iyayen da iya daman kamar قال سعد بن حجر قال قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قد تمينا يوما أن الله تشفى لأقول على السمع والطاعة أكن جن دك أبن دي شبجي والطاعة أكن يمسبيه أكن دك أبن لي شبجي مسبيه فيقول لنا سيما يلك يتوانا ما استطاع فيه ما استطعت ما لا كتيبة آه ولا لا كتيبة saboda shi bin taka musu gurki a a kan ku dauko da yawa fi mastaba cikin abin da za ku yi a sabai shi za yan uwan musulmi wannan sabai Allah ya da su a kar ka zamo daga cikin masu zagin su ko masu aibatar su wannan duk albarkacin su muke ci ba don su ba da mutu wannan karatu sun yi hakuri an taɓa yin shekara ɗari uku ba a karanta hadisin manzan a wato shekara ɗari uku ba a karanta hadisin an sallam a wajen garbar su da kiyar Allah kan su sa da irin bala'i da malamin musulunci suka shiga da su amma ka duba haka ka dinga tare tare da addinin nan har ka zo ka samu har ka zo ka samu har ka zo ka samu an yi lokacin da akwai a cikin dauloli da ake da zafin mustaƙila fi dakhil dawal islamiyya akwai wadanda idan za ka baka isa karanta hadisin annabi wallahi za ka kashe ka akwai gurin da wato an yi daulolin da ba za ka baka isa ka ambaci abubakar ko umar kamin bari ba an yi daulolin da baka isa ka ambaci sayyidina ali da ahlinsa a kamin bari ba za ka shiga an yi dololin da sai ka iya zagin abubakar da umar sannan za a baka na lafiya kai kana malami kana awa an yi dololin da sai kana iya zagin sai juna ali da ahalin su sannan za a baka wato kai addinin ga lafiya ka na lafiya an yi dololin da idan aka ci ka ce qur'ani ba halitta sa aka bayanka ka za a yi da kai da malaman naka da kowa naka za a yanki duk wannan addinin ya taɓa tsinta kansa a cikin wani musulmi duk an yi an yi lokacin da wallahi malam ba ka isa ka ce malik ya ce ba an yi lokacin da ba ka isa ka ce auza'i ya ce ba an yi lokacin da ba ka isa ka ce ahmad bin hanbali ya ce ba duk waɗannan ka karanta tarihi za gani ba ka isa ba to wannan addini yau ga shi kuma ya zama na ɓagas a maho ko muna wansa kaga mutum a rayuwarsa baya zuwa makaranta baya zuwa je Allah ya ce annabi ya ce a ɗauki shekara 23 ana suka da a ɗauki lokuta daban-daban daban-daban wa addinin na hidima shi yadda aka zai zai koma ga Allah bai san komai ba bai ma san me aka yi ba ya aka yi bai sani ba Allah cika da imani قال سنة أحمد بن منيع قال قال حسن سفيان بن عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله قال lam nubayi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai muka ba mu yi manzo Allah cewa ba almuta akan mutuwa wannan rana ba inda ma baya ala mun masa mu baya ala ala Allah ne sirra akan ba za mu gudu ba hada hadisi hasan sahih wa ma'ana kila alhadisain ma'ana dukkan hadisan biyu sahihun ta inganta qad baya a qaumun wasu mutane sun masa tafa min ashabi daga cikin sahabban sa almuta akan mutuwa ko da za mu mutu ba za mu gudu ba wa inna ma qalu suka ce la nazalu bayna yadayka ba za mu gushe a gabanka ba ba za mu bari inda kake ba ta nukuta da hasi an kashe mu wa baya abu akharu da wasu kuma suka yi masa babbace ba fa suka ce la nafiru ba la nafiru ba za mu gudu ba a kuma kusan kuma duk abin da ne in ka ce ba za mu gudu ba ga waɗanda suka kawo farmaki kashe duk abu ne kulluna kulluna alaiha ne dande duk kowa akan abin da suke faɗa kwarai da gaske ya ce ba za mu gudu ba shi ba ce ko sai a kashe mu duk ɗaya ne duk ɗaya ne domin wanda ya zo ya ce zai cutar da annabi ka ce kai ba aka matsa ba kashe ka ne in ya samu dama wannan kenan to kun ji mata bai akan annabi abin da suke faɗa sai na abokan ce manzan ka sai wallahi in ka ce in kashe kai na zan kashe kai wallahi in ka ce in kashe kai na zan kashe kai na kan kenan haka yake gaya mata babu ma za a fi na bai a babu da zai akan munin zunubin warware cappa da kai ga shugaba ba a warware cappa ga shugaba ko ba a faɗa da shugaba idan allah ya jarabci ku da shugaba kun zaɓe shi sai zai hau ku da ba a rabu lafiya an gane ko ranar da aka rabu sai ku ɗauko ni ku ɗora cikin na kalasu ra'ayinsa dai abun gashi ga yadda yake eh tunda dai ba cewa sai an mutu a kai ba ka gaira da zai ba ce ba a ce sai an mutu a kai ba wani tsarin tsada lokaci na da amfani yau ba ya ce ƙadar sabu amarin ƙarga da tawfi'un an amash an abi salihin an abi wurera ƙar ƙada sallallahu alaihi wasallam an yi sarki ce salata tun mutane uku la yi talibu allah ba zai zance da su yawon kiyama a ranar kiyama ba wa la yi zaki kuma ba zai tsarkake su daga zurbansu ba wa lafi azabun alim azaba mai ni ta tabbata a gare su na farko rajulun baya a imaman mutumin da yawa wani shugaban cappa fai na atsahu in ya samu ɗan abin da yake nema wa falahu sai cika masa alƙawarin biyayya wa in lam yurtsi idan bai bashi ba lam yafi lahu ba zai cika masa alƙawarin biyayya nan ba sai kani هذا حديث حسن صحيح وعلى ذلك الأمر هكذا مريكي بلا بلا اختلاف ما بسبب كانوا ما malamai. shugaba ba a faɗa da shugaba haka yake a sunna ba a faɗa da shugaba shugaba ko ina ba a faɗa da shi amma ba laifi bane kuma ku gaya masa damu ku da kuke ciki a kai ba ko ba laifi bane ku yi addu'a Allah shirya shi in ba mai shirya ne, Allah canza muku shi ba laifi bane wannan ke kuma korafi akan shugaba baya kore kaddara yaban shugaba shi ma baya kore kaddara an gani don shugaba ya mun abu na alkhairi na yabe shi ba aibu an gane ko ba ka tsara masa karfin gwiwa ka tsara masa karfin gwiwa ka tsara sa shi zage da mutsi kwarai da gaske kuma idan shugaba ya abin da yake ba da ne ba ba fi bane a ba hanyar da ta dace ai masa gyara a nuna cewa ana cikin damuwa akan yadda yake tafiya ba fi bane wani kenan babu ma ja fi bai da abdi babu da ke magana a kan ya ya kamata bawa idan ya zai wa shugaba shaffa idan bawa ne to zai a zama da izinin ubangidansa sai da izinin ubangidansa za ka zuwa na yi shaffa ga shugaba wani ko zan mutu an gane ko amma da sharaɗi sai domin shi wanda bawa dukiyar ubangidansa sai ya sanar da shi قال قال حديث قتيبة قال قال قد سأل ليس بن سعد عن أبي زبير عن جابر أنه قال جاء عبد ولبا ويازو فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيوب أن أنا سلم تبع عليه هجرة كان شوالي هجرة دي إن أنا سلم يساق بريد بشيما ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أما أن سلم بيسني بشوى أنه عبد شوى باوى بني فجاء سيده سيشو قبوا النبوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلم سلم يتبعني يتيمنش fashtara wa abi sal sai sai shi bi hamdaini da wasu bayi guda biyu aswadaini wato da bai ruwa nuna maka cewa ya dabe bakake wato wasu bayi ya bayar da sa bakake aka ba shi wancan to daga nan wani mu bayi da annabi sallallahu bai sake yin safa ga wani mutum ba a hatta ya sa'alahu sai ya tambaye shi cewa a abdul huwa kai bawa ne kai kana da ubangida ko ba ko ba bawa bane na'am وفي الباب عن ابن عباس حديث جابر حديث حسن قريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي زبير حديث صحيح باب ما جاء في بيعة النساء باب اللي يزوء كان شفا ماتا إذا ماتا تكذو سكي شفا شو وضع شفا amma sai a tsora a kan baiwa ce ko ba baiwa ba ce in baiwa ina ubangidanta shugabanta wadda a tisa kuje ba kan kada a cikin kuma gasar asalin tabba ana yin gaisawa a karbi kai ba ka muka gaisa wannan ya fice wannan ya gaisa to su mata za a gaisa da su shi ma duk babin ya kunshi haka ba za a gaisa da su ba ba a gaisawa da mata ba a gaisawa da mata ba a gaisawa da mata mutane su ji tsohon Allah kada wani wayewa na duniya matar da take bare wani shi ne sharɗin bare ba uwa ba ba kanwa ba koya ba ina nufin bare kawai saboda dalilin aikin ofis ya haɗa ku daga tattakewa bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba ba a gaisawa da mata na gasar ce ba a bai taba taba hannun wata mata ba ba mata sallallahu قال حديث قتيبة قال قال حسان سمعني بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع أميمة بنت رقيقة تقول تبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمن ذن الله صلى الله عليه وسلم تشبع أن لكم نيمة تشبع في نسوة نيدة وسماتها faƙari da na sai ce mana fi mastata tunna amma ba za ku yi biyayya ne cikin abin da kuke da shi abin da za ku iya eh wa adak tunna kuma kuke da dama kun sai ce Allah wa rasulu a'lam ya alamin Allah ai Allah da manzon su ne a'lam to arhamu bila su suka fi tausayin mu min nabi anfusina fiye da yadda mu muke tausayin kanmu kun sai ce ya rasulullahi alamin Allah ba yi'la to ya Allah mu ma gaba da irin cafan kawo hannu mu kama hannun ka karke na kowace gaba da haka halin sun tsaye ki ta'arifa fishna shi ne ma'ana bayan ina ka gaisa da mu wani da kake da maza فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي a lokaci guda فرتنا دماتا دري أنا أكتب لا Kamar faɗi na ne da لدمتا ɗaya. tunda kowane ya fi jin cewa an kama hannunsa an yi wannan baki da baki an yi abin nan to idan na ce matan nan gaba ɗaya ne muku na karɓi shafan ku shi ke da magana ta kare ba kowace sai na zo na riƙe ya kama na kama ba eh kun ji da ce ku kun ji ko kamun kai kun ji wannan annabi na ku sallallahu alaihi wasallam yace wa fil babi an Aisha wa Abdullah ibn Umar wa Asma bint Yazid hada hadith hasan sahih لا نعرف إلا من حديث محمد بن المنكدر ورواه بين الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نحوه وسألت محمد عن هذا الحديث فقال لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث وأميمة امرأة أخرى لا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة كويبة بنت رقيقة وتسعى هذه دبل هذا الحديث لمن ذا أما هذا حديث babu ma za a fi a shabi badirin, babu da ya zo a kan adadin mutane da wani suka yakin badar mutum nawa ne hikima kawo wannan yana da muhimmanci ka ji sabon da fuska da addinin na yan kaɗan yanzu kuma ka duba ga musulunci wato ya cika duniya hatta suke na ko ina du musulunci amma kuma kadar wani mu 'yan sahabban 'yan kwayayyaki fara nawa ne suka yaki yakin badar قال لسان واصل بن عبد الأعلى قال قال لسان بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا نتحدث ممكن تشوفنا هيرا ولا تتونا سوى أن أصحاب بدر سوى ما أبو تا بدر يوم بدر أغانا بدر كالعدة أصحاب طالوت كمر عدد kwamandoji ne ko sojojin tsaruta inna Allah ta zama asirakun taruta maliki salasu mi'atin wa salasata ashara rajulan mutum 310 وفي الباب عن ابن عباس هذا حديث حسن صحيح ورواه الثوري وغيره عن ابي اسحاق mutum ɗari da sha'o amma ibn hazm a cikin shi a siratun nawawiyya sai tattarin ruwa yi cewa magana mafi cewa ce ɗari ko da goma amma duk ba cuta ba an gane ko kuma shi ku duba ta ma ya yi ƙoƙarin lissafo adadin mutanen ba da waɗanda suka je wajen da waɗanda aka shi da waɗanda duk gaba da ya yi ƙoƙarin lissafa duk da cewa bai lissafa duka ba amma dai ba wanda ya yi da ya kuma ƙwarai da gaske domin suka ne asira kuma da shi ne hmm. a ما جاء بالخمس ما abin اكن غنيمه ربان غنيمه كو غنيمه kan ganima الإنسان قتيبة قال قال حسن عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم يا جاي متى عن عبد القيس ما تشوفت ما يا كاركا ya ce amur kuna umarta ku an tu'addu humusa ma ganimtu ku bayar da ɗaya bisa biyar ɗin abin da ku samu na ganima amma humus kamar da shi ke a yare na shari'a kan zo da ma'anar ganima kanta kan zo da ma'anar shugaba cire ɗaya bisa biyar kafin raba ganima ko bayan an raba ya ci da a ciki haka ke cikin mawafa wannan kuma in an ciro zai ce a ajiye ta a gefe shi shugaba sai ya sace inda ya ga dama in ya ga dama ya tattare kai gidansa ya halatta in ya ga dama kuma ya ba wani ita in ya ga dama kuma ya bata baitul ne wannan ya halarta wannan shi ne ah, abinda ake koya a cikin nan ko abinda ake yake cin wani hadisi na rubu abbas ya fi kama da cewa khumsi abinda ake iba a ganima kafin araba sama da shi ganima din anan وفي الحديث قصة هذا حديث حسن صحيح فالإسلام قتيبة قال قال حسن حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس نحوه babu ma ja fi karahiyatin nuhu ba babu da yake magana akan haramcin kwaci kada ka wabce ko kai sane ko ka wabce ka ruga ka iba ka jirari ruga ka gudu kwacen masu kwace su tsaya su je abin da manzo Allah sallallahu alaihi kan masu kwace da Allah zai sa irin kamar da muka jiyo lokaci bayan lokaci to amma ya zama abin cewa ya takaita da hukuma din ta karfafa abin ya zama kuma ko ina haka ake gidajen prison guraren tsaurin jama'a guraren da ake hukunci ya kamata a ci a wawware hadisai ire-iren wa'annan na tafi da tarbiyya dinga wa jama'a irin wannan gwal. ba kawai za a ido ba ne ko abin nan ba a idan ka dasa mutum tsoron allah kuna ji da kyau ya fi duk wani abu domin ina tsara bindiga a kanka sai suna nake kanka ne ba za ka yi abin da nake so ka yi ko ka yi abin da ba na so a yi amma idan ka samu jin tsoron Allah duk inda zai shiga ittaqillaha haythu ma kunta an gane ku wa huwa ma'ahum aina ma kanu shikin ittaqillaha ji ittaqillaha haythu ma kunta احفظ الله تحفظ يحفظك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وإن أول ما قلت الدبتر الإشفاء أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك shi sa jigo abin da za ka kafa wa yaranka na kasuwa yaranka na ofis ƴaƴanka matanka wannan tsoron Allah duk ya da wani abu wallahi yi kokari ka dasa masa dinga halittu Allah a cikin aikin ka shi na magana ta gani ba magana a yana sa CCTV CCTV ta wani tana abin sani in ya ɗauki biro yana rubutu ko ya ɗauki waya zai yi bai abubuwan da zai iya bai kwashi CCTV za ta ɗauko wannan har shi mutane wanda wani abu ne daga cikin abubuwa amma kai ya zama jigo wallahi jigo da samu ta tsoron Allah idan ka da samu tsoron Allah shikenan in ka da samu tsoron Allah shikenan amma mutum baka da samu tsoron Allah ba kullum sai ka ce ka zare mai ilimi kai ko idan nan naka kai ma yana bacci ka ba ganin mutum ya zazzare idan ya ɗauki awa uku idan sai a zare ya eh, mana idan sai kakkabe suke shi asibiti amma ka ta samu tsoron Allah Allah shine baya bacci la ta kudu bisina idan mutum yana jin cewa duk inda na shiga Allah yana kallo na in ma wata rada mu je ma kunu, min najwa salasa illa huwa rabi'u ولا خمسة إلا هو ثالث ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا تجد متألنا تردهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا yana من القول يلا تردهم سنة كيف تبقى suke kitsawa da daddare. Allah yana tare da su duk waɗannan abubuwan shine za ku kokari ku dasa jama'a ƴaƴanku ɗanka kai kokari a dasa mai tsoron Allah mata ka dasa mai tsoron Allah kai kan kokari kamar ɗan da kanka inda za a dinga ce ma Allah ya ce Allah ya ce Allah ya ce malam duk abin da yau da kullum ta ki wasa ko baka tsaye wani ba wani za ka ɗauka ko baka yi aiki da wani ba sai ka yi aiki da wani ba bayan da za a yi Allah ya faɗo ta magana ce kai shi wa'azi ko dutse aka yi wa sai mai tasiri shi ne ma'ana lau an zanna hazin ƙur'an ala jabalin na ra'aito khashi a mutu sojja da khashitillah Allah ce wallahi da za mu saukar da wannan ƙur'ani a kan dutse da ka gan shi khashi'an mai faɗuwa mutu sojja mai tarwatsewa mai khashitillah saboda tsoron Allah an gani sun tsoron Allah ba da tana dukkan da aka tattara ruwa da jini da waye da tsoka yau da gobe ana gaya mutum Allah fa ya ce annabi fa ya ce Allah fa ya ce yadda nan yana ji wata rana kawai da an buɗe wata kafa fuf ta ta a zuciyar shi kenan shi kenan amma kullum ana ta cewa waye waye waye da shi wallahi ta sa mutane tsoron Allah shine mafi girman tsaro shine mafi girman kwanciyar hankali shine mafi girman nutsuwa idan ka dasa tun tsoron Allah ka dasa tun tsoron Allah ka salame shi a ƙarshe ko da in yi kai kana cutar da shi ɗan biyu ne sai ci to da mu zauna ne ma an zauna rama bar mu abin da zai faru kina ƙarshe amma ta shi zai rama cuta da cuta wancan abin da ya mai tasiri a ciki ba zai fashi ba ba zai fashi ba ya zai ce tsaro an jayin tsaro an kasa tsaro waye-waye tsaro waye-waye tsaro duk wannan tsare-tsaren tsare-tsaren da ya faskara ya gagara ya zama ya an kasa ma ina za a sa gaba wato ba a ƙwanƙwashi bangaren allah ba wallahu khairun hafiza wallahu khairun hafiza wa yusura alaikum hafaza in kullu nafsin lamma alaiha hafiza Kun jabo bangaren Allah ku ji ku dirka wa jama'a tsoron Allah a ji tsoron Allah kai kanka shugaba kai ma ka iya naka ka gani ka ga abin da Allah zai maka tsoro ya fuskara bai fuskara ba ya fuskara a hannun bayan Allah duniya gaba ɗaya ta rudi duniya gaba ɗaya ta rikici wallahi Allah aka bari a koma a tuntuɓi ƙur'ani yana nan kuma ayin ba su goge ba kuma masu fassara su ba a rasa su ba suna ɗan a ce mu zo su tattara mana ayoyin tsoron Allah ko kuma ayoyin da yake sawa a samu tsaro ya wasu dabaru ƙur'ani ya tare da na tsaro a tattara su a zube, su gani to wai ga shi siyasa yanzu tana neman ta fuskara tun da ya buga shi a duniya eh, inda ya zama kama amerika a ce shugaban amerika ya faɗi ya shi zai shi bai faɗi ba eh, a wasu garuruwa a ce in kokolisu kokolisu an gane ko an gane ko to yanzu abuwa to nan gaba mai kuma siyasa anya ko nan gaba mutane na samu karsashi zai ya yi zaɓe don ya san cewa ma in ya zaɓa ba za a bayar ba da an ce ma wani wanda yake aza fati ya ci sai a zo a ce a a ai gungulusu eh, inda gurusuwa ga za a ce eh zaɓe bai cika ba domin ba kawo akwatin guri kaza ba ba kawo eh, akwatin guri kaza ba da haka ba a gama zaɓe ba dole sai an je gama eh ya mu zai zo to irin wannan abubuwa dole sai ka fara tunanin cewa to waya kamar yake kamata a yi wallahi qur'ani zai warware mana matsalan mu kafin ka zuba ruwan kofi shayi a kofin ka shanye ƙwar'ani ya gaya muku yadda za ku yi matsala kawai ba za ku ba ƙwar'ani yadda ya lissafa yadda za a zauna lafiya yadda za a zauna lafiya aya ɗaya cikin ƙwar'ani na ba ya amur bil'adu wani shi sani ta ce wani ta'i bin ƙurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فكرك فكرك shi sa da aka yi dole suka mawuya sai suka wajabta dole duk shugaba in zai duk malamin zai hudu ba ko za ka rinka sai ka karanta wannan ayar duk shugaba a gaya musu annan wannan ayar wallahi kan kafin wanda ba zai kai uku ba in aka yi ta alƙali aka yi ta an wallahi wallahi za a zauna lafiya aya ɗaya aya ɗaya cikin surutun nahal a ɗauko ta a fasa a yi jawabin mai ake nufi nan daki-daki malamai su jawabi gwamna ya haƙuri shugaban ƙasa ya haƙuri shaman ya haƙuri yan majalisu ya haƙuri a yi kasake a yi lamo a yi kusi a saurari na abubuwa a yi kwatanta umarni da su wallahi za a zo da lafiya duk wannan abubuwan wannan kuɗin da za ku yi ta fitarwa za a yi ta fitarwa ne ba sai ku wani lokacin abu kasa wani lokacin ka wani abu fita amma a koma cin ƙur'ani a ji wannan sauran ne kai kai kai a nake gani haka zan bari ba eh. dan karatu ma ba ɗauka za a yi ba wallahi irin ce da musa a ce hannun jonas da na sha magani amma ni Allah ya zo ka fara kaji ko sai jina wani